à l'époque où vous aviez déjà... Euh This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare yau Litinin uku ga watan Fabrairun shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa 'yan Nijar da ke zaune a Najeriya na bayyana ra'ayi mabambanta bayan ficewar ƙasarsu daga ECOWAS ko sai da yawo. in haka ne ma kuma za a yi magana a yi a dawo a sasanta. in dai an yi haka ai kuma kowa ci gaba zai samu kowa zai je daɗi. cewarsu daga ECOWAS su kafa kasashensu na Sahel za mu iya ce abu ne wanda yake da amfani ga waɗannan kasashen. Za ku ji rahoto kan wannan batu. Muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa a wannan makon shirin na tafa da bayanai kan rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa wajen kawar da cin hanci da rashawa ƙarƙashin daftarin ogp wanda ya kunshi tsarin wanzan da shugabanci na gari sannan muna tafa da labaran wasanni wanda murtala faruk sanyina zai gabatar amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya tattauna da Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau a yau Litinin kwana ɗaya kafin sabon harajin da ya sanya akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kanada Mexico da China ya fara aiki. Trump ya faɗa a shafin sada zumuntarsa na Truth Social cewa shi da Trudeau za su sake tattaunawa yayin da ya ƙara kara matakinsa yana mai cewa ya sanya sabon harajin ne da nufin tilastawa Canada ta ƙara ɗaukar matakai wajen daƙila kwararar ƙwayar fentanyl mai kisa zuwa Amurka. Kanada ba ta barin bankunan Amurka su yi aiki a can menene dalilin hakan abinda Trump ya bayyana kenan a shafin nasa na sada zamanta ya kara da cewa bayan waɗannan abubuwan akwai kuma batun yaƙi da miyagun ƙwayoyi kuma dubban mutane sun mutu a Amurka sakamakon miyagun ƙwayoyin da ke kwararowa ta iyakokin Mexico da Canada. makonni biyu da fara wa'adinsa na biyu a matsayin shugaban amurka trump ya sanya wa mexico da canada sabon harajin kashi 25 cikin 100 a ƙarshen makon da ya wuce da kuma harajin kashi 10 a cikin 100 akan kayayyakin china gobe talata ake sa ran harajin mai yawa akan kayayyakin da ake shigowa da su amurka zai fara aiki a halin da ake ciki A yau Litinin ɗin shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ya dakatar da matakin sabon harajin kan kayayyakin Mexico da ake shigowa da su Amurka zuwa nan da wata ɗaya. Bayan da shugabar kasar Mexico Claudia Sheinbaum ta ce za ta tura dogarawan tsaron ƙasa dubu goma don su daƙila kwararar kwayar fentanyl zuwa cikin Amurka. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta sake yin kira ga Amurka a kan ta sauya matakinta na ficewa daga hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana mai gargaɗin illar da ke tattare da sakamakon ɗaukar matakin ga lafiyar al'ummar duniya da kuma batun matsalolin kasafin kuɗi. A jawabinsa na buɗe taron kwamitin zartarwa na hukumar a yau Litinin, babban daraktan hukumar WHO Tedros Adnam Ghebreyesus ya shaidawa mahalarta taron cewa hukumar bata ji daɗin matakin da Amurka ta ɗauka ba kuma tana fatan Washington za ta sauya tunani. Bisa ga alkalaman kuɗi na hukumar WHO. amurka ta ba da gudunmuwar kuɗi dala miliyan 988 tsakanin watan janairu zuwa nuwamban shekarar 2024 wanda ya kasance kusan kashi goma sha 14 cikin ɗari na kasafin kuɗin dala biliyan shida da tara na hukumar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kasar Pakistan ta yanke shawarar korar dabban 'yan kasar Afghanistan idan kasashen yammacin duniya ciki har da Amurka ba su sauya masu matsugunni ba kamar yadda suka yi alkawarin kai su kasashen ƙetare a ƙarshen watan Maris a cewar jami'ai a yau Litinin. mutanen da ke gudun hijirar na zama pakistan ne tun bayan da taliban ta sake kwace iko da afghanistan a shekarar 2021 suna neman mafaka daga yiwuwar sakamakon ladabtarwa saboda alakarsu da sojojin amurka da na neto Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Pakistan Shafkat Ali Khan a kwanan nan ya ba da rahoton cewa ya zuwa yanzu kusan 'yan afghanistan dubu tamanin kasashe daban-daban suka karbe su don su tsugunar da su kuma kimanin wasu dubu arba'in har yanzu suna pakistan ciki har da kiyasin 'yan afghanistan dubu goma sha biyar da za a amince musu su zauna amurka a makon da ya gabata firayim ministan kasar shabazz sharif ya jagoranci wani taro a birnin islamabad don tattauna matsayin 'yan gudun hijirar afghanistan kusan miliyan uku da ke zama a kasar ciki har da masu takardun izinin zama a kasar da waɗanda ba su da su da 'yanci rani da kuma waɗanda ke jiran a sauya musu matsuguni zuwa ƙasashe masu tasowa. Ɗaruruwan mutanen da suka jakata sun cika asibitoci a goma babban birnin da ke gabashin Congo yayin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin sojojin gwamnati da kuma 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda waɗanda suka kwace birnin mai yawan mutane kusan miliyan biyu. Tun bayan da 'yan tawayen M23 suka fara kai farmaki a birnin Goma a ranar 26 ga watan Janairu, an kashe mutane fiye da 700 kuma wasu kusan dubu uku sun jakata a birnin da kewaye a cewar jama'ai. asibitin bethesda kadai ya ce yana karbar majinyata sama da 100 a kowace rana adadin da ya fi karfin gadaje 250 da ake da su a asibitin bethesda dai yana daya daga cikin asibitoci da yawa a birnin goma da kamfanin dillancin labaran ap ya ziyarta wanda bai da isassun ma'aikata da kayan aiki da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko 'yan Nijar da ke zaune a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan kucewar ƙasarsu daga ƙungiyar ECOWAS ko yawo a makon da ya gabata. Daga Abuja ga rahoton Hawa Umar da ta aiko mana. akwai dubban 'yan Nijar da ke hada-hadar kasuwanci a Najeriya waɗanda ke son ganin an sake nazari kan wannan matakin duk da ba sa son wani abu ya taɓa gwamnatin mulkin soja na janar Abdulrahman Chani. Da yawa daga 'yan Nijar ɗin na gudun yin doguwar magana don gudun ta da wata sabuwar husuma. To abin da mutum ya yi ni lafiya kwana lafiya ba shine lafiyan ba. In haka ne ma kuma za a yi magana a yi a dawo a sasanta. In dai an yi haka ai kuma ko ci gaba zai samu kowa zai je dadi in ya kasance ake a yi amfani da kudin Nijar da na Najeriya su zama kudi daya ko bai daya haka wannan lafiya launi kowa zai samu ci gaba a haka. Tamkar 'yan Nijar ɗin suna zaune ne ba tare da sanin tabbas ba duk da ECOWAS ɗin ta ba da wata shida wa kasashen na AES wanda suka hada da Nijar, Mali da Burkina Faso da su sake tunani. Saudat Abubakar Kabir 'yan Nijar ce da ke zaune a Najeriya tana cewa duk da sulhu yana da amfani amma ba sa so a koma gidan jiya wajen hulɗa da ƙasar Faransa. Eh, idan aka duba Nijar da Najeriya dan jumma ne da dan jummai amma kuma idan muka duba cewa ci gaban jamhuriyar Nijar yanzu da ake fama da mulkin soja za mu iya cewa ficewar su daga ECOWAS su kafa kasashen su na Sahel za mu iya ce abu ne wanda yake da amfani ga wayannan kasashen kuma ya bude ma 'yan kasa ido sosai da sosai akan yanda ake dubin cewa wasu kasashe mafi karfi da suke tallafe da ita wannan kungiyar na ECOWAS yanda suke muzu wa ƙasashe da suke renon faransa sai abubuwan da suka ga dama sannan za a yi akwai koma baya akan zirga-zirga da kuma shige da ficen abinci da magunguna su za mu iya cewa akwai tasgaro sosai akan wayannan al'umma da suke shiga da fice suke sayayya da eh, kasuwanci a tsakanin junansu mu dai zaman lafiya da ci gaban ƙasar mu shine fatan gwamnatin najeriya ta sha nisan ta kanta da haɗa kai da faransa wajen birkita lamura a nijar ambasada yusuf dugga shine ministan harkokin wajen najeriya tunda faransa ta yi baki a kasashen da ta mallaka a baya sai kuma sai a nemi a jawo najeriya cikin magana shi fa mulki kasan ba wai kawai zancen ka kama gwamnati shikenan ba dole in tafiya ta tafiya sai an fara tambayan ka yaya batun magungunan asibiti yaya batun ruwan sha to kaga in kana da matsala a nan mai sai ka nemi ka kawar da hankalin mutane ya koma ka ce ai ai ka kasa yin abu kaza saboda wane da wane da wane zune suke haddasa maka fitina. Kazalika Tugga ya ce shugaba Tinubu na karfafa dawowar kasashen AES zuwa ECOWAS. Don haka shi yasa a koda yaushe muke kara neman sulhu da al'umman Nijar da Mali da Burkina Faso muna nuna musu cewa mu yan uwa ne muna ma lalle musu cewa kar su tafi. Shugaba Tinubu ya ce a'a a sake ba su wata shida da za a yi kokarin duk da haka a sulhunta mai yiwuwa za su ji shawara su zauna. saboda haka muna iya kokari na diplomasiya ne musamman na kafa kwamiti na masu bani shawara na tura su tare da babban jami'in sojan najeriya chief of defense staff suka je aka yi mitin da takwaransa a niamey shi kuma aka sa rana cewa zai zo daga baya aka ce an canza bai zo ba masana diplomasiya a najeriya na ganin alherin sauya tunani na aes don kasashen uku ba sa iyaka da tekun atlantika hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Hawa Umar. A masana a fannin kimiyyar siyasa na ci gaba da yin tsokaci kan irin tasirin da za a iya fara gani sakamakon ficewar waɗannan ƙasashe daga ƙungiyar ta ECOWAS bayan cikar wa'adin da aka basu a makon da ya gabata. A shirin talabijin na taska VOA tsohon shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke Kano, Farfesa Kamilu Sani Fage ya yi ƙarin haske kan wannan takaddama. Ƙungiyar ECOWAS ta haɗin kan tattalin arzikin yammacin afirka tun 1975 da aka kafa ta ba ta taɓa samun wato ta shiga tsaka mai wuya ba kamar yanzu inda wa'annan membobi guda uku suka ce za su fita ko ma suka fita to fitarsu gaskiya za ta kawo wa ƙungiyar matsala da yawa na farko dai za ta kawo wato rarrabuwar kai cikin ƙungiyar a domin daman ɗaya daga matsalar da ita ƙungiyar take fama da shi shine ta iya haɗa kan wato ƙasashe wanda faransa tawa mulkin mallaka da kuma wanda ingila tawa mulkin mallaka ana samun <clears throat> zaman doya da manja a tsakaninsu to wannan zai iya azzara ta'azzara wannan rarrabuwa ta ciki sannan na biyu kuma zai kawo cikas ga wasu manyan muradu na ita kanta kungiyar misali muradun da ake batu a yi kuɗi bai ɗaya kaga wannan zai gurgunta sannan na biyu muradun da za a samu safara tsakanin ƙungiyoyi ita yan membobi shi ma wannan zai gurgunta sannan uwa uba kuma za a samu matsala kan yadda za a haɗu a tunkari matsalar tsaro domin ɗaya daga cikin matsalar da ita mambobin suke fama da shi sune tsaro na cikin gida wanda dole sai sun haɗu da wasu za su iya misali kaga mu kamar nan najeriya za su samu matsalar farfarewa batun irin su boko haram dinnan batun kuma irin masu garkuwa da mutane wanda ake cewa kidnapping wanda kaga in ba a samu haɗin kai ba za a yi sannan za a samu matsalar wato smogon za ta karu matsalar shigo da makamai za su faru don haka dai wato za su kawo matsaloli daban-daban da Nijar misali Nijar da Najeriya ai kafin zuwan turawa ƙasa ɗaya ce turawa ne kawai suka zo suka raba sannan na biyu in duba ciniki da yake faruwa tsakanin 'yan Najeriya da maƙotanmu kashi casa'in da biyar ko fiye na wannan cinikin da yake faruwa ana kiran shi informal wato tsakanin mutane da mutane ne ba tsakanin gwamnati da gwamnati ba da haka kaga yin wannan zai kawo matsala musamman idan izamanto an yi ba a kwashe da mara ba ma'ana an yi cikin tashin hankali in can bangaren suka ce za su sa batun kamar biza to kaga wannan zai gurgunta matsalar da haka zai shafi mu haka su ma Nijar ɗin zai shafe su domin kamar yadda na ce fiye da kashi casa'in na biyar da biyar na cinikin da yake faruwa tsakanin kasashen a turanci ana kiran shi informal wato ba na gwamnati da gwamnati ba ne na tsakanin mutane ne kamar makoci da makoci a ci kasuwa ɗaya to kagan aka samu irin wannan za a samu matsala in kuma kaje zaka ga cinikin da ake yi yawanci ba ruwansu da wata canji wannan ke siya a sefa wannan siya a naira ana ta yi kagan aka kawo wannan za a samu gurgurtar lamar tsohon shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar bayar da ke kano farfesa kamil sani fage kenan ta yanzu kuma ga shirin 'yan kasa da hukuma 'yan kasa da hukuma ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Babban makasudin OGP shine a yaƙi cin hanci da rashawa a ƙasashe da waɗanda suka ci gaba da masu tasowa da waɗanda ma su kuma matsakaita ne a tabbatar shugabanci yana wa jama'a adalci yana biya musu bukata. Abu ne wanda ya fito ya kawo strategy yadda za a yi a kokarin shigo da al'umma. Tracking system na yadda file ba za a jan zauna a kan shi ba sai wai ka zo ka ba da wani abu. Muna ta yin wannan kokarin. Yau a shirin muna tafe da bayanai kan rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa wajen kawar da rashawa da cin hanci a ƙarƙashin daftarin nan da ya kunshi tsarin wanzar da shugabanci na gari wadda ƙasashen duniya suka rattaba wa hannu tun a shekara ta 2016 a dakacin duka da an so shi ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Madalla. Masu ware a shekara ta 2016 ne kasashen duniya suka amince tare da rattaba hannu akan wani daftari wadda a turance ake kira Open Gamman Partnership wato OGP. Wannan daftari mai lakabin tsarin tafikar da harkokin gwamnati a buɗe ya kunshi tsare-tsaren tabbatar da shugabanci na gari domin alfanun 'yan ƙasa a salo irin na demokaradiyya. Nigeria na cikin jerin kasashen da suka amince su yi aiki da wannan daftari. kuma har ma jihohi da dama a kasar sun rungumi tsare-tsaren da ke cikin daftarin wadda bisa dokoki da ka'idoji ake aiwatar da shi karkashin wani kwamiti da ya kunshi wakilan gwamnati da na kungiyoyi masu rajin shugabanci na gari Kaduna, Jigawa, Bauchi da jihar Kano na cikin jihohin da ke aiwatar da wannan shiri na OGP a cewar Comrade Abdullah Alkali wanda ke jagorantar wakilan kungiyoyin fararen hula a kwamitin aiwatar da shirin na OGP a jihar Kano. Amma dai ya fara ne da tambihi a kan manufar shirin na OGP. To shi tsarin OGP wato gudanar da gwamnati a buɗe yana da hannuni ne har guda shida daga farkonsa duk da dai kasashe sun ci gaba da kakkarawa amma a duniya ga baki ɗaya aƙida ƙwaya ɗaya ce babban makasudin ogp shine a yaƙi cin hanci da rashawa a ƙasashe da waɗanda suka ci gaba da masu tasowa da waɗanda ma su kuma matsakaita ne tabbatar shugabanci yana wa jama'a adalci yana biya musu bukata to sai aka ɗauki fannoni kusan guda shida aka ba su mahimmanci su ne ma dai magana ogb kaga akwai batun samun adalci a shari'a wato access to justice akwai samun bayanai na yadda gwamnati ke tafi da al'amuranta a matsayin 'yan ƙasa wato access to information akwai wato citizen engagement wato tuntuɓa tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa akwai kuma anti-corruption wato yaƙar cin hanci da rashawa akwai service delivery wato shine yadda ake gudanar da ayyuka na cin moriyar rayuwa irin su ilimi lafiya ruwa da noma sai yanzu mu a jihar kano da muka kara duk duniya ma da an kara da canjin yanayi wato climate change kano eh, ita kadai ce a jihohi a bayan najeriya ta amsa wannan tsari na da kace na duniya ne ita kadai ce ta amsa ko kuma da sauran jihohi sannan me matsayin kano ya zuwa yanzu akwai jihohi da yawa don akalla jihohin nan jihohi ashirin ma yanzu duk da dai akwai jihohin da har yanzu ba su kai wani mataki ba ta jihar kano abubuwa sun zama mana kwangabakon baya ne saboda canjin gwamnati da aka samu da kuma ƙoƙarinmu na gani ko da yaushe ana saka hannu a jadawalin da aka tsara to tsari ne wanda dole sai an samar da wannan jadawali kuma an samu an yi assessin in dai ƙasa tana ƙoƙarin ta aiwatar da sdg to za ka ga yin ogp ma zai zo mata da sauki saboda shi ogp ya ma ba da damar a sakko kasa ƙasa wato akwai eh, sub-regional ogp kamar duk wayannan jawoyi da suke yi a najeriya aka sani a duniya ta fara shiga amma saboda sun yadda sub-regional government ma yi shi yasa jawoyi suke yi wanda ya ba da dama kaga kokarin eh, gudanar da shugabanci na gari yana sauka tun daga sama har kasa yanzu har local government ma yanzu a Kano is part of our plan mu shiga local government mu fara mu'amala da su a tabbatar su ma suna cin wannan moriya na oji don a samu tsari na bai a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu ta da rashin aiki daga labaita banza ko sata. To kamar yadda aka ji a bayanan da alkali batun yaƙi da rashawa da cin hanci na cikin fannoni shida da wannan shiri ya mai da hankali a kansu. Musamman rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa ko ya kamata su taka a wannan ɓangare. Barista Muhuyi Magaji Rimin Gado shine shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano a Najeriya ya yi tsokaci. Anti-Corruption Strategy Action Plan bayan OGP Action Plan to haka wani abu ne wanda ya fito ya kawo strategy yadda za a yi a kokarin shigo da al'umma yadda za a shigo da al'umma su shigo ciki in ka duba action plan din ai ya bada daki daki daki daki misali kamar shi action plan da OGP akwai citizen engagement wanda akwai access to information al'umma suna da yanci da dama da za su je su nemi bayanai eh, idan ma suka nemi bayanai in kuma ba a samu abin da aka ba su ba akwai dama akwai ka'idoji da ita kanta executive koda din wanda mai girma gwamnatin jihar Kano ya sabanta aka sa mata kaimi wanda za su taimakawa ah, jama'a domin su tabbatar da cewa sun ba da gudunmuwarsu kuma sun shigo wajen dakile ayyukan cin hanci da rashawa kuma su mai da su su zama abubuwa masu wahala tunda idan mutum ya samu dama zai abin da ba daidai ba to shikenan ba ma ba dama ba rashin ba dama shine yanzu idan ka aje kaya nan gurin ka zira kayan ido wanda yake so ya dauki kayan ba zai dauka ba amma ka kawo da kanka sai su dauka to wannan shine abin da muke yi yanzu kuma shine abin da muke kokarin jawo hankalin al'umma da musu shigo a su baya ga shigar da al'umma cikin batun kawar da rashawa da cin hanci sha'anin gudanar da ayyukan gwamnati bisa tafarkin da aka tsara na doka da oda na cikin muradu na wannan shiri na OGP Alhaji Abdullahi Musa shine shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Kano a Najeriya ya ce ofishinsa ya himmatu sosai wajen an karar da ma'aikata game da haka. Bangare bangare muna muhimmancin ka zo aiki da wuri kuma in ka zo ka yi aikin. In ka yi aikin daidai lokacin tashin ka tashi. In ba wannan ne samu ba duk wani abubuwa da za ka yi ba za ka ga alfanunsu ba. zama a kamfani wannan matakai kuke ɗauka ta hanyar wannan ogp misali to yanzu dai aka sani wannan kadami na biyu da kuma yake babban mahimmanci a cikin shi da harkar corruption to yanzu za mu zauna a matsayin mu na waɗanda suke tafiya da wani abu mu biyo da hanyoyin da za mu bi shi wannan tracking system na yanda file ba za a zauna a kan shi ba sai wai ka zo ka ba da wani abu muna ta yin wannan kokarin. masu are karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ke a gaida mahmud ibrahim kuri yanzu kuma ga labaran wasanni dan wasan gaba na kungiyar manchester united ta ingila marcus rashford ya kammala shirye-shiryen komawa kungiyar aston villa a jiya lahadi bayan gagarumar rashin jituwa ta dan lokaci tsakaninsa da sabon kocin kungiyar ruben amorin tun zuwan sabon koci a farkon kakar wasanni yake ta sukar lamirin dan wasan sakamakon koma baya da yake samu ta bangaren wasanni lamarin da ya sa ya yi ta ajiye shi kan benci tsawon lokaci aston villa ta amince da dan wasan a zaman aro na dan takaitaccen lokaci tare kuma da zaɓin sai shi kai tsaye a bazara mai zuwa kan kuɗi fan miliyan 40 to sai dai duk da yake sauya shekarar tashi ta ɗan gajeren lokaci ne jaridar wasanni ta the guardian ta ruwaito cewa da wuya rashford mai shekaru 27 ya sake iya bugawa united ɗin wasa ko da kuwa amorin ya bar kungiyar duk da yake kuma raginsa da united zai kai har a shekara ta 2028 ana sa ran idan ma aston villa bata yarda ta saye shi ba to kuwa akwai yiwuwar ya sake komawa wani zaman aro karo na biyu sakamakon taɓarɓarewar dangantaka tsakanin sa da kungiyar ta united wadda ta rene shi tun yana karami a makwabciyar kungiyar manchester city kuma tsohon dan wasan tsakiya na barcelona ta kasar spain nico gonzalez ya shirya tsab domin komawa city din daga kungiyar porto a ranar karshe ta rufe kasuwar cefanen 'yan wasa city din na neman wanda zai maye gurbin dan wasan ta rodri wanda ya tafi jinya rauni na tsawon lokaci lamarin da ya sa ta yi matsayar sayan gonzales akan kuɗi fan miliyan 60 rashin rodri a wannan kakar wasannin ya haifar da mummunan tasiri ga kungiyar wacce ta sha fama da koma baya a wasanni na baya-bayan nan shine dan karan kashin da ta sha a gidan arsenal da zunzurutun ci biyar da daya a wasan gasar premier a jiya lahadi shahararren dan wasan kasar brazil nema ya soma atisaye da tsohuwar kungiyarsa ta yarinta wato santos bayan ya bar kungiyar alhilal ta kasar saudi arabia kungiyar ta alhilal ce ta kai karshen kwanta ragin nasa domin kuwa a iya cewa bata gane wa komai ba a duk iya zamansa na tsawon watanni goma sha takwas a kungiyar sakamakon jinyar rauni da ya yi ta yi a lokacin a tsawon wannan lokacin da ya kwashe a kungiyar ta alhilal nema ya buga mata wasanni bakwai ne kacal inda a wannan kakar wasanni ya sami shiga cikin wasanni biyu kacal kawo yanzu inda duk a cikinsu ya buga wasa tsawon mintuna 42 kacal nema tsohon dan wasan barcelona da psg mai shekaru 32 ya ce yana fatan taimakawa kungiyar ta santos da ta raine shi domin ta sami damar lashe gasanni a lokaci ɗaya kuma yana fatan samun bugawa a ƙasarsa ta brazil wasa a gasar cin kofin duniya mai zuwa ta shekara ta 2026 to ƙarshen labarin wasannin kenan murtala faruk sanyin na a washington dc to a gaida murtala yanzu kuma ga labaran duniya a takaice Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya tattauna da Prime Minister kasar kanada Justin Trudeau a yau Litinin kwana ɗaya kafin sabon harajin da ya sanya akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kanada Mexico da China ya fara aiki. Trump ya faɗa a shafin sada zumuntarsa na Truth Social cewa shi da Trudeau za su sake tattaunawa yayin da ya ƙara kara matakinsa yana mai cewa ya sanya sabon harajin ne da nufin tilastawa Canada ta ƙara ɗaukar matakai wajen daƙila kwararar kwayar fentanyl mai kisa zuwa Amurka. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta sake yin kira ga Amurka a kan ta sauya matakinta na ficewa daga hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana mai gargaɗin illar da ke tattare da sakamakon ɗaukar matakin ga lafiyar al'ummar duniya da kuma batun matsalolin kasafin kuɗi. A jawabinsa na buɗe taron kwamitin zartarwa na hukumar a yau Litinin, babban daraktan hukumar WHO Tedros Adnam Ghebreyesus ya shaidawa mahalarta taron cewa hukumar bata ji daɗin matakin da Amurka ta ɗauka ba kuma tana fatan Washington za ta sauya tunani. Bisa ga alkalaman kuɗi na hukumar WHO. amurka ta ba da gudunmuwar kuɗi dala miliyan 988 tsakanin watan janairu zuwa nuwamban shekarar 2024 Kasar Pakistan ta yanke shawarar korar dubban 'yan kasar Afghanistan idan kasashen yammacin duniya ciki har da Amurka ba su sauya masu matsugunni ba kamar yadda suka yi alkawarin kai su kasashen ƙetare a ƙarshen watan Maris a cewar jami'ai a yau Litinin. mutanen da ke gudun hijirar na zama pakistan ne tun bayan da taliban ta sake kwace iko da afghanistan a shekarar 2021 suna neman mafaka daga yiwuwar sakamakon ladabtarwa saboda alakarsu da sojojin amurka da na neto ɗaruruwan mutanen da suka jakata sun cika asibitoci a goma babban birnin da ke gabashin congo yayin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin sojojin gwamnati da kuma 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda waɗanda suka kwace birnin mai yawan mutane kusan miliyan biyu. Tun bayan da 'yan tawayen M23 suka fara kai farmaki a birnin Goma a ranar 26 ga watan Janairu an kashe mutane fiye da 700 kuma wasu kusan dubu uku sun jakata a birnin da kewaye a cewar jama'ai. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamaru da chadi biyar na safe kenan agogon ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a shafin x instagram facebook har da ma youtube yanzu madadin maryam dauda da ta taya ni gabatarwa da julie lathers gershon da ta hada shirin sai kuma injiniyan maneo carl stalin ni mahmud lalo ne ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya